da sauran ma'aikatan gidan saboda kuyangar Aimana ta kai labarin yadda Yarima Amin ya shaku da fadawan shi baya nuna bambanci tsakanin su har abinci yake ci da su suna halin Allah wadai da Darul Bilyam domin a nan tsantsar mulki yake lokacin da ya koma bangaren su a can ya samu Aimana da tawagar tawagarta sun kawo mashi abinci godiya yi mata tare da faɗin za ku iya tafiya saboda baici zan yi yanzu sai dai cikin kulawa yake magana ba damuwa za mu dawo zuwa anjima don tabbatar da baka bukatar wani abu yarima ya jinjina kai don bacci ne a tare da shi kasancewar ya saba ɗan yin bacci da rana Ga shi yau gaba ɗaya bai yi ba bayan sallar isha'i aimana tana zaune a ɗaki umma ta fara jin maganganu sanarwa akan hawan da yarima aminu zai yi wato bakan masarautar su mai sanarwa yana sake maimaitawa sosai dai mamaki wani irin hawa zai yi haka waye ya bashi izinin yin hawa a masarautar su kenan yanzu za a rinka yin wani abu ba tare da saninta ba zumbur ta ta miƙe tana ɗaukar wani mayafi tana fitowa don ba za ta iya jurewa ba a kofa ta haɗu da ajiya tana shirin shigowa ɓangaren ai mana ta sauke ajiyar zuciya hajiya ta ce yanzu jakadiya take gaya min hawan yarima kenan za mu saka ido ya zama shi ma yana da wani tsaki a gidan nan san ba zai yiwu ba ba zai samu wannan izinin ba ai idan bai samu ba ba za ki ji sanarwa ba kenan mai martaba ya ba da umarni cewar ai mana tana zaro ido don ta san an riga an gama tunda har mai martaba ya bashi izini hajiya ta harzuka lallai ba za mu saka ido ba me yasa mai martaba baya tunanin ko yaron nan ya zo da wani tsafi ne baya tunanin ko ya zo kare mallakar gidan nan ko ma me ni zan je gun baba zan yi magana da shi ta yi maganar tana wuce hajiya ai kuwa haka aka yi ai mana tana zuwa duk mutanen kofar babu wanda ya tambaya ko lafiya za ta shiga wajen sarki a yanzu ganin fuskar ta daure hakan ya sa gaisuwa ce kadai ta hada su a zaune ta samu mai martaba ta nemi izinin zama tare da gaishe da shi kamar yadda ta saba kallon ta yayi tare da faɗin fuskar ki babu walwala Allah ya sa ba wani ya taba yar lele na ba jin yayi sabarar rashin ta da da hakan sa ta samun kwarin gwiwa akan hawan zamiya da aka ce Yarima Toro Yariman Toro zai yi ne me ya faru da hawan ne mai girma ina gamin ina ganin kamar muna sakin jiki da kuma ba su dama da ta wuce iyaka ina gudun kar hakan ya bata ida ba ya katse ta ai mana har yanzu abin da ba ku gane ba shine zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ke ya ma fi sarkin kanshi mu zauna da masarautun nahiyar mu lafiya shine zai ba mu damar kubuta daga nauyin da Allah ya ba bamu baba amma takobin gidanmu da ke hannunsu fa kenan kar a kuma yi min magana akan abin da ke gunsu sun riga sun ci gasa hakan ya ba su damar mallakar takobin gidan nan amma kafin ta ida ya katse ta zaki ya tafiya ni da kaina na bada izinin hawa ga Yarima Amin babu wanda ya isa ya hana kuma babu canza baki a tsari na wani irin abu ai mana ta ji hakan ya sa ta dukar da kai tana neman afuwa ganin fusatar da yayi cikin wani irin yanayi ta yi bangaren Hajiya can ta samu bata nan sai dai tana bangaren mama a mamakinta duka yaran gidan suna zaune ko da suka ganta ba su tsaya tambaya ba ai mana ai mana bata zauna ba ta dafa wani abu. akan wani yau sarki ya hakikance mini wannan wani irin abu ne me sarkin ya ce ya ce babu makawa akan abin da ya ce tana maganar fa tana maganar ta juya ta fita daga bangaren Sashen umma ta nufa a can ta samu bilkisu tana ma umma tsarin yadda za su yi ai kuwa ta sha fada a gun aimana sai dai aimana bata samu goyon bayan Umma ba don Umma ba ta son wasa haka bata lamunci raini ba ai mana ta dafe kai tana zama shikenan Umma ku yi hakuri ni ba hakuri na nemi ku bani ba kuna daukan mutanen gidan nan suna son ku ne ko me dole ne sai kun yi hidima dole ne sai kun yi haɗin kai da su ni dai Allah Umma na daina kamar yadda kika bukata cewar Bilkisu ai mana ta ce yanzu Umma akan haka ne kike wannan abin ta ya zama bar wasu can su taka masarautar mu yar dariya umma ta ga ki babba amma har yanzu kanki yana miki rawa ke duk soyayyar da mai martaba yake miki kina dauka mutanen gidan nan suna farin ciki ne ai mana ta miƙe tana fitowa sashin su ta nufa don hutawa ita sam bata saba da wannan hayaniyar ba a bangaren yarima kuwa ya dan zuba ido zuwan aimana da mutanen sai dai an kawo mishi abinci banda ita sannan kuma bai tambayi inda take ba tunda ta tashi da safe ta fito gidan tsaye take ana ana mishi shirin abinci sauri take dan tana son zuwa gunshi saboda ta tambaye shi abin da za ya iya bukata a wajen hawan Ku kuyangarta ce ta shigo wajen girka abincin tana sallama tare da faɗin ranki shi daɗe ina da magana ai mana ta kalle ta tana juyawa ku ci gaba ina zuwa wajen farfajiya suka fito uwar gidana akwai matsala na ga hajiya ta aiki jakadiya ta biyu cikin gari me hakan ke nufi cewar Aimana. Jiya na ji suna faɗar bakon nan ba zai yi hawa ba, idan ma ya yi ba zai sako lafiya ba. Zaro ido Aimana ta yi, ta dafe kai. Maza kira min Bilkisu to ina ɓangaren Umma. A can suka haɗu, Aimana ta gaya wa Umma abin da ya faru. Umma ta ce lalle ku gaya wa Yarima Amin kar ya yi hawa yau. Bilkisu ta ce ina gudun su yi mishi yadda suka yi wa sarkin yaki. Aimana ta miƙe ba mu da lokacin ɓatawa, ya zama dole mu dakatar da Yarima. fita suka yi da sauri suna nufar bangaren yarima amin a bisa mamakinsu sai suka samu bayanan an ce ya shiga cikin gari hakan ya daga hankalinsu sosai bilkisu ta kalli aimana tana tambayar ta yadda za su yi aimana ta juya tana dafe kai sai ga kuyangu sun shigo da kayan abincin yarima wata iriyar gigitacciyar tsawa ta daka musu tare da korarsu har sai da ɗaya daga cikinsu ta yi zubar. ta zubar da kayan marmarin da ke hannunta zan kuma komawa don neman alfarmar sarki wannan lokacin ba za mu bari a cutar da wani ba wani irin kora mai martaba ya yi wa aimana don duk tunanin shi ba ta da wani dalili da ya wuce gaba ran shi kuma ya ɓaci sosai a kanta umma ta samu tana kuka yanzu haka za mu bari a yi hawan nan a cutar da wani umma ta ce ku yi tunani ba za mu bari jakadiya ta biyu ta shigo gidan nan ba har sai an gama wannan hawa haka kuma ba kowa ne zai shigo gidan nan ba har sai an gama hawa likista ta miƙe taso mu je umma ta ce kar ku yi gaggawa ku bari sai gab za a fara dan kar su an kare ai mana da kanta ta shiga filin da ke gidan ganye na cikin gidan anan ta sa ta sa aka yi gyaran inda za a yi hawan kowa ya yi mamaki ganin ba anan aka saba yin wani hawan al'ada ba a gidan ko me aka tsara shi cikin tsari na alfarma a cewar ta jar a cewar ta kar yarima ya raina masarautar su yayi tunanin ba su da kayan ado shi kuma yarima ya je gun wani abokin shi ne a cikin gari don zaman gidan ya dan ishe shi karfe uku ya hau hanyar dawowa a lokacin yana da sauran awa ɗaya tak wanda zai shirya don yin hawa cikin mamaki yake kallon gidan an gyara an yi kwalliyar sarauta sosai da abubuwan ado amma kofofin gidan rufe yake haka suka tsaya suna jiran a basu umarnin shiga amma ba su samu ba sai dai an sanar da su ta kofar baya ne za su iya shiga saboda mana ta hana kowa shiga gidan yanzu Bilal abokin Yarima ya kalle shi ya ce dama ana hana shiga masarauta ba tare da sanarwa ba. Tabe baki yayi. Ina tunanin su suna yin hakan amma baka ji wacce aka ce ta hana ba. Wace ce mana? Shiru yayi matashin. Amin, shiru yayi mishi ganin ta a tsaye a kofa da kuyangu zagaye da ita. Hakan ya dan bata ran Yarima a karo na farko shi kam shi bai san lokacin da ya shi kanshi bai san lokacin da ya haɗe rai ba. Ya kalli Bilal. Mu tsaya a nan. sai da mota ya yarima ya buɗe ya fito cikin kamala da takamar sarauta ai mana ta kalle shi yana mafadawan shi magana da suka fito a motar su, ai mana ta matsa gun yarima tana mafadawan magana ko za ku iya ba mu waje yarima ya kalle ta za ki iya magana ba sai sun bar wajen ba ai mana. yau ta ga kamar sarauta a tare da shi hakan ya sa ta juyar da kai muna shirin hawa ne naga kamar ka taushe hannu lokaci zai ishe ni shiryawa an kafin ya ida Aimana ta ja baya tana daure fuska Yarima kuwa bai san Aimana tana tsoron bai san tana tsaron lafiyar shi bane a kafa za su ida takawa zuwa ciki sai ga Bilkisu ta fito a bisa mamakinta sai ta ga Yarima ya sakar mata fuska suna shiga ciki har kofa ta kai shi suka shiga shi da Bilal fadawan shi kuma suka dakata daga farfajiyar wajen Aimana ta ba masu aikin umarnin hana kowa shiga gidan daga lokacin har dare sai da izininta wanda ya saba zuwa sai hudu wanda ya saba ko zai haɗu da hukuncinta zuwa ta yi ta kwashe kayan da tanada domin shirin yarima kama daga shadda kayan hawan doki kayan kwalliyar jiki da takalmi agogo da rawani komai an haɗa mishi ita ce gaba zuwa ɓangaren a falon farko ta tsaya ta ga yana waya hakan ya sa ta dakata tare da nuna wa ma'aikata su ajiye a kan kujerun ɗakin yarima ya yi bankwana tana tsinke wayar tare da mai da hankali kanta wannan kayan fa su ne za ka yi amfani da su wajen hawa za ka iya dubawa idan akwai wani abin da kake bukata ɗan murmushi ya yi duk na haɗa kayan da zan yi amfani da su da wannan ne za ka yi amfani za ya yi magana ai mana ta kalli ma'aikatan za ku iya jira na a kofa fita za ku yi bilal ya kalle su duka biyun kai ka saka wanda ta ce tunda na riga na fidda wanda zan saka shikenan za ka iya saka wanda ya yi maka amma ka yi komai a hankali sannan ka ji tsoron wasu masarautan da ba naku ba tana maganar tana juyawa binta ya yi da kallo yana mikewa tsaye bilal zai yi magana yarima ya dakatar da shi karfe hudu kowa na gidan ya halarci gidan ganye mazauna da aka tara sun kewaye wajen kowa a wadaci a lokacin har masu kiɗa da busa sun fara ga tambara ana dokawa hajiya mama da mutanensu suna zaune a nasu ɓangaren yaron sarki yarima shirin duk su ma suna nasu ɓangaren yangi bayi da fadawa kowa ya samu waje sai dai wasu a zaune wasu a tsaye ya rage mai martaba ne da yarima amina ake jira sai kuma gimbiya aimana wacce take ta shiryawa kamar ita ce ta shirya hawan tun farko yarima kuwa shiga yayi irin ta yaran sarakan nahiyar bai saka kayan da aimana ta bashi ba tun a farko bangaren ya hau dokin shi sai fadawa da ke jan linzami haka suka nufi wajen taron daidai lokacin aimana na kan zama a saman kujerar da aka tanada domin ta cak ta ja ta tsaya don kallon shigowar yarima amin ayo ya yi mata kalar sarauta sosai shigar ta barge ta duk da ta ji babu daɗi ganin bai saka nata kayan ba murmushi ta yi ta sa hannu ta ɗan gyara alkyabbar jikinta bilkisu ta matso kin ga ɗan gayen yarima ko murmushi ta kuma yi mai nuna isa tana riko hannun Bilkisu anan aka sanar da zaman Aimana sannan Yarima Amin sai dai ya ce yana jiran zuwan mai martaba kamun zaman shi yana kan fa fada sai ga sarki ya shigo da zagagen shi ana mishi kirari Yarima ya sako yana nufan gun sarki anan ya kai gaisuwa sarki ya mika mishi hannu shi kam Yarima baya iya hada hannu da manya hakan ya sa shi kara sun koyar da kanshi fatan komai ya kammala insha Allah yanzu za a fara Allah ya bada sa'a yana niyyar tashi sai ga Aimana ta zube a gaban sarki dan gaishe shi Aimana shiri yayi Allah ya miki albarka amin baba a tare suka miƙe yana nufar tsakiyar filin yayin da ta koma kan kujerarta Yarima yana hawa dokin aka faɗi cewar zai fara zamiya ne ga gimbiya kafin sarki Aimana ta fara kallon mutanen wajen da ke kirari suna kiɗe-kiɗe can karshen fili ya koma Yarima ya girgiza linzamin doki yana kara daidaita sirri. Kafin ka ce mai dokin ya harzika ya fara sukuwa. Yana sassarfa dokin ya fara gudu yana gudu. Idan ka gani za ka yi tunanin Yarima zai faɗo. Da gudu dokin ya nufi wajen Aimana. A tunanin kowa Aimana za ta razana, amma sai miƙewa tsaye da ta Tana gangarowa tana tunkarar dokin. Ihu aka saka dokin ya yi wani irin kuka yana ɗaga kafa kamar za ya haye Aimana. Wata irin zamewa suka yi daidai lokacin yarima ya zare wata wuka yana tsalle da ita sama ga mamakin su dokin ya tsaya wukar ta dawo hannun yarima kida da busa aka soma yarima ya sako yana mika dokin hannunsa gaba fadi hada ido suka yi da aimana murmushi ta yi hakan shi ma a nashi a bangaren ya juya yana daga hannuwa sama ya yi tattaki hajiya da mama suka kalli juna ba su yi tunanin zai sako kan dokin lafiya ba jakadiya ta buge haɓa to ko dai shi ma da abin da ya taka shi ko yarima wajen zama ya nufa ya ɗan zauna kaɗan ana gudanar da wasu shagulgula ya miƙe ya nufi cikin gida bai jima ba ya dawo da shigar kayan da aimana ta kai mishi ya kara yin kyau sosai kowa ya san yarima akwai gayu ba ɓata lokaci ya kuma yin zamiya ga mai martaba kowa abin ya burge shi sai da aka fara kiran sallar magariba aka tashi hakan ya sa kowa ya wuce washe gari aimana bata je gunshi ba saboda tsananin gajiya mutanen gidan sun ji daɗin zuwan yarima ko ba komai sun samu sauki daga ɓangaren mulki irin na aimana don yanzu sai su wani ba su ganta ba da maraice yarima a ɓangaren kaka wato mahaifiyar mai martaba fira suke sosai kaka ta ce gaskiya idan ka tafi za mu yi kewarka ni ma haka nake tunani zan yi kewar ku fiye da yadda za ku yi za ta yi magana bilkisu ta shigo na yi tunanin kana ɗakin umma na je ta ce baka shiga ba daga wajen sarki na yau wajen kaka tanan tana nan tana maka surutu da tsegumi da fada ko jini da yar nema ni ce mai tsegumin yaushe rabon da in ganki a ɗakin nan ma yarima yayi dariya ki barta so take ta yi tsokana shi yasa kaka ta gyara zama barta yanzu in kore ta bilkisu za ta yi magana sai ga wata baiwa ta shigo ta gaishe su tare da matsawa wajen kaka bilkisu ta ce lafiya kuwa a'a dama gimbiya ce ta turo ni in duba yarima Yariman Toro ta je baya nan Yarima ya kalli agogon da ke sakali a hannun shi Bilkisu ta ce je ki ce je ce gashi a nan bangaren ta miƙe ai mana ta mai da hankali gunshi kila abincinka aka kai zai iya yiwuwa hakan kaka ta ce lallai ka shigo gidan nan da sashin dama wato ja'irar yarinyar nan ce take neman ka da hariya yayi Bilkisu za ta yi magana sai ga Aimana da mutanenta za ku iya jira na a kofa har sun juya mana ta ce Farida ki kawo mana abin motsa baki kar ki wuce minti uku cikin sauri za ta juya Yarima ya ce Farida ko Ku yangara ta juyo ta mai da kallon ta gunshi na ga waje akwai rana ki ce musu su tafi kawai gimbiya gimbiya za ta neme su idan tana bukatar wani abin to ranka shi daɗe ke kuma ki ba a hankali kar ki yi saurin da zai sa ki zubar da abin da kika ɗauko A nan bata bada amsa ba don ta san dole ta bi umarnin uwar ɗakinta. Yarima ya juya yana kallon Aimana wanda take faɗin sannun ku da hutawa. Ta matsa wajen kaka ta durkusa Kaka sannu da gida, ina fatan kun wani lafiya. Kina so ki gana wani lafiya amma ba kya zuwa gaishe ni? Dariya ta yi sosai har sauti yana fitowa. Da sauri Yarima ya kalle ta tunda ya zo. Sai dai ya ga murmushinta amma ba dai dariya irin haka ba. Aikin ga abin da yake hana ni zuwa irin tafi can dama ba yi dama can ba kya yi na to yanzu dai a yi hakuri ba a yin hakurin ga yarima nan kullum shi sai ya shigo amma kaka tunda ta ba da hakuri a yi hakurin cewar yarima yana yar dariya bilkisu ta ce kai kuwa ka bar su ka yi kallo ai mana ta juyo kanta to kaka kin to kaka kin ma ji yarinyar nan so take ta ga kanmu dariya kaka ta yi barta ai ta barta ai na fasa faɗan tana fama da kai kamar na kaɗan gare gaba ɗaya suka yi dariya ai mana ta miƙe tana komawa kan kujera ta kalli yarima tun ɗazu nake duba ka kuma ina nan to sanu da hutawa fatan baka buƙatar wani abin yanzu yarima ya ɗan fara fahimtar aimana ita kawai reni ne ba ta so daga mutanen gidan amma idan ita mai idan ita da mai wani mukami ne za ta saukar da kanta kallon shi kawai take ganin kamar yana tunanin ganin zai juyo ta yi saurin mai da hankalinta kan wuyar hannunta ina nan ina cewa idan ya idan yaron nan ya tafi sai mun ji babu daɗi cewar kaka da ke kallon mana shiru ta yi mata bata ce komai ba mm, haka ne kaka ai za mu tambayi sarki mu ma mu je toro mu cikin sauri ai mana ta kalli bilkisu yarima kuma ya kalle ta da na ji daɗin zuwan ki bilkisu ai ko bai barku zuwa ba ni zan sa ya bar ku ku yangi ku yanga ta shigo da kayan lambu a kan tare, babba ta nufi gun gimbiya a'a can zaki ajiye ni ayaba kawai nake bukata ajiyewa ta tana duka tana daukar ayaba ta koma kan ta koma gun aimana tana bare mata kan ayaba tana ɓare mata bayan ayaban aimana ta amsa tana kaiwa baki farida ta kalli bilkis ta ce uwar daki na in ɓare miki naki ne a'a za ta yi da kanta yi tafiyar ki kawai farida ta juya kan aimana zan iya tafiya an baki umarni kuma sai kin kara tambaya ta raini ne wannan ko me tana magana tana magana yana dan tasowa alamar faɗa. kenan idan nace ki tsaya shi ba zaki ki bi nashi umarnin ba tana magana cikin zuciya ki hakuri dala ɓace min da gani mikewa ta daidai lokacin yarima ya kalli bilkisu idan ban ce ta bar shi ba ke ma za a bare miki a'a ya fi kyau ki san abin da zaki ci yana da muhimmanci musamman ma kayan lambu baki san me ta taɓa ba kafin shigowarta ai mana ta kalli ayabar hannunta sai ta ji ba ta son ci dan ita kanta ba ta san ita kanta ba ta son kazanta mikewa ta yi ta ajiye kanta rai din da babu komai kowa ya yi mamaki yarima ya so kara magana akan abin da ta yi wa farida sai dai kuma baya so ta ga ya cika shiga shirginta hakan ya sa ya bar ta sai wani lokacin zuwan yarima amin da yan kwanakin da ya yi ya fara sauya komai